Tsohuwar jarumar fim ɗin Hausa Fati Ladan ta tallafa ma mata marayu da marasa galihu. A jiya 6 ga watan Mayun shekarar 2020, wadda ya daidai da 12 ga watan Ramadan, tsohuwar 'yar wasan Hausa ta Kannywood Fati Ladan, mata ga Yarima Shattima, shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum, ta yi rabon tallafin kuɗi a hayin ɗan mani da ke cikin garin Kaduna ga mata marasa ƙarfi da tsofaffi da kuma marayu. A jawabinta a wajen rabon ta ce ta yi ne saboda ganin halin da al'umma suke ciki na rashin kuɗi da abincin ci. Ga matsalar da ƙasa take ciki na annobar da ta shigo na cutar coronavirus da ya dakatar da kusan kowane harkoki na yau da kullum, inda hata neman abinci wasu ba sa samun damar da za su fita don neman abin da za su ciyar da iyalansu. Hajiya Fati dan ta kara da jin hankalin ilahirin mahalarta taron da ma sauran jama'a baki daya cewa tabbas wannan cuta ta COVID-19 gaskiya ce. Don haka su kauracewa duk abin da zai kai su ga kamuwa da ita ta hanyar bin shawarwarin likitoci masana harkar lafiya tare da bin dukkan dokokin da hukumomi suka sanya domin daƙile yaduwar wannan cuta. a ƙarshe ta yi addu'a waɗanda suka kamu da ita Allah ya ba su lafiya wanda kuma ba su kamu da ita ba Allah ya kare su